Jama'a assalamu alaikum. mu da sake zuwa wani sabon shirinmu na duniyar fasaha. Kamar kullum yau ma dai mun zo muku da wani bidiyo wanda zai kayatar kuma zai ilmantar da ku sosai. A bidiyon da muka zo da shi yau zan nuna muku wani application. Shi wannan application din amfanin da yake mana shine yana ba mu damar ganin bayanan mutum. Za mu ga Facebook ɗin shi, WhatsApp ɗin shi, hotonsa da dai sauransu. So wannan application ne wanda ya kamata a ce akwai shi akan wayarka kuma kana amfani da shi. so idan ka san baka yi subscribing channel mu ba ka daure ka mana subscribing ka taba alamar karrawa domin kana bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ka so shi dai wannan application ɗin za je play store ka sauke shi wannan shine application ɗin asalin sunansa shine icon ko la id call dial and contact book zaka sauke shi akan wayarka babban application ne saboda mutane sun yi downloading ɗin shi sosai sama da mutum miliyan goma sun yi downloading ɗin shi so ka shiga cikin application ɗin. ka taɓa get started ka sa lambar wayarka idan ma layin ka yana kai zai baka lambar automatically so zai verify lambar wayarka idan ya verify automatically illa yana kan waya zai tura kodin ya verify so nan za ka taba cancel na sa suna za ka taba this is me idan za ka sa suna ni already na sa suna kai so gashi nan yana lalubo min contact din da na yi mu'amala da su akan wannan wayar so idan yawan fito da shi duk wanda kake so za ka shiga sorry idan baka samu wanda yake so ba za ka taba tsakiya wajen alamun lambar nan ka sa lambar wayar duk wanda kake so ka sa lambar wayar shi zai baka dama ka ga wannan ɗinsa bayanansa so wayannan wanda ya mun retrieving duk wanda ga hoto ya fito za ka iya ka taɓa shi ka ga facebook ɗin shi ka ga whatsapp ɗin shi ko ka kira shi ko kuma ka ga ainihin hoton shi ina fata kun gane so bai gama lodin ba ne ba idan ka bar shi gama lodin zai fito maka da hotuna da yawa duka waɗanda duke gani duk zai fito min da hotunan su so amma sai ya gama loading duk waɗanda na yi mu'amala da su a wayata ne so duk wanda kuka ga bai nuna hoton ba zuwa an jima zai iya nunawa ko kuma idan kana so kawai in ka taɓa nan za ka sa lambar wayar da kake so idan ka sa lambar wayar da kake so automatically zai kai ka wajen wannan mutum so waɗannan misali kamar wannan adamu galadima idan ka taɓa shi in hoton shi kake so ya fito maka gashi ya fito maka da hoton shi idan facebook din shi kake so in ka taba zai kai ka idan whatsapp din shi ne ma idan ka taba zai kai ka cikin whatsapp din shi haka idan kana neman ma idan kana neman lambar wayan mutum so ta wannan application din muke gano lambar saboda duk wanda ka taba kan shi misali adamsi in na taba kira zai fito min da lambar wayar shi zai ce ya ce in zaɓi lambar layin da zan kira ga lambar shi na so wannan application din da yana da amfani sosai saboda yawancin wasu da baka da lambar su zaka samu lambar su kuma wasu da kake neman contact ɗinsu kamar na facebook ko na whatsapp muna amfani da wannan application ɗin sosai ina, amfani da shi sosai ni wajen nemo kontak ɗin mutane ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani zaka iya ɓangaren comment insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa kuma wannan application din yana da amfani sosai sai ka fara amfani da shi zaka gane so idan ka samu wani tangarɗa ku yi min magana sai an jima.